من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم Shi daga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin makka zuwa madina shekara ta 1440 daidai wanda ya yi daidai da sha ɗaya ga watan biyar shekara ta 2019 a jiya idan ban jiya mun tsaya a cikin suratul an'am fadin Allah madaukakin sarki kulsiru fil ardi ku yi tafiya a bayan ƙasa sun manzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin sannan ku ga sakamakon masu karyata ayoyin Allah madaukakin sarki wanda muka yi bayani ko muka fara wannan sura ta suratul an'am bayan haka Allah madaukakin sarki sai yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى Allah madaukakin sarki yake cewa kul ka tambaye su ya kai Muhammad liman babu samawati wal ardi sammai da kasai ga baki ɗaya mallaki na wane ne idan suka kasa baka amsa ka tambaye su suka yi shiru basu baka amsa ba ka ce musu lillah na Allah ne wannan ita ce amsar kataba ala nafsihi rahma allah nan shine wanda ya rubuta wa kansa rahma kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi cikin hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa inna lillahi rahma inna lillahi rahmatan wahida bainal jinni wal insi wal baha'imi wal hawa فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تتعاطف الوحوش على أولادها Allah madaukakin sarki yana da rahama guda ɗaya wannan rahama guda ɗayan ita ce ya raba ta tsakanin aljanu da mutane da dabbobi manya da kuma 'yan ƙananan dabbobi fa biha ya ta'atafun da wannan rahama guda ɗaya suke jin tausayin junansu suke jin tausayin junansu wabiha ta ta'abu al-wulushu ala auladiha da shine dabba take jin tausayin ɗanta da shine uwa take jin tausayin yarta wa akhar amma guda ɗaya da Allah madaukakin sarki ya ajiye ya barta وآخر وأخر الله تسعا وتسعين الله يا جنكر رحمة رحمة تسعين ترى يرحم بها عباده يوم القيامة yana cikan bayinsa da ita a ranar zai cikan bayinsa da ita a ranar kiyama wannan kenan rahama ta Allah madaukakin sarki shi ya saka hadithi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa lamma qada Allahu khalqa a lokacin da Allah madaukakin sarki ya gama halitta kataba ya rubuta kataba kitaban ya rubuta littafi kama inda fawqa al-arshi kamar yadda yake a wajensa a wajen al-arshi inna rahmati haƙiƙa rahamata ghalabat ghadabi tarin jayi bishina rahamata tana da yalwa dan haka Allah madaukakin sarki ya yake cewa kataba rabbukum ala nafsi rahma ubangijinku ya rubuta wa kansa shi mai rahama ne la yajma'annakum lamun da ta zo ta anan wajen lamun ce ta rantsuwa sannan nunun da ta zo ta nunun ce ta taukidi ta karfafawa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati wallahi tabbas Allah zai hada ku zai tara ku a ranar kiyama larai raiba fihi wannan babu kokonto a cikin cewa Allah zai tara mutane a ranar kiyama idan ba mutum ya yi musu to tabbas hakan za ta tabbata za a tattara mutane gaba ɗaya a ranar kiyama allazina khasiru anfusahum fa hum la yu'minun waɗanda suka yi wa kansu asara suka ɓata wa kansu lokaci su ne waɗanda ba su imani ba don haka abin da ya dace kai shi ne kai imani da Allah maɗaukakin sarki ka yadda da sama ta Allah ce ƙasa ta Allah ce kai kanka halittar Allah ne to in ka yadda da wannan sai kuma ka yadda sai kuma ka yadda kai me sai kuma ka yadda ka je ka kai duk abin da za ka yi na me na na bauta Allah maɗaukakin sarki bayan haka Allah maɗaukakin sarki sai yake cewa وله ما سكن في الليل والنهار نعم وهو السميع العليم الله مدوكين سركي yace walahu gare sa ne nashi ne ma sakana fil layli wan nahari duk wani abin da ya samu nutsuwa ai istaqarra ya samu nutsuwa a dare da kuma rana duk abin da yayi shiru ya samu nutsuwa ya yi fit da daddare ko kuma da rana duk nawa ne nawa ne ne na Allah ne a nan malamai sai suka ce to wanda ya yi motsi ba shi kuma nawa ne tunda ya ce masa kana wanda ya yi nutsu wanda ya tabbatar wanda ya samu nutsuwa ma'ana abin da baya motsi abin da baya magana nashi ne to wanda yake motsi ba wanda yake magana ba wanda bai samu nutsuwa ba ba na wane ne sai malamai suka ce an goge ɗayan ne shine ma ta harraka ai wa ma sakana wa ma ta harraka billahi fil laili wan nahari da abin da ya nutsu a cikin dare da abin da ya yi motsi a cikin dare ga baki ɗaya na Allah ne kamar yadda ya faɗa sarabila ta ƙiƙumul harra tufafi da take kare ku daga mai daga zafi ai akwai tufafin da yake kare mutum daga sanyi akwai tufafin da ke kare mutum daga kaza daga kaza daga kaza amma sai duk Allah bai ambace su ba sai ya ambaci wanda yake kare mutum daga zafi don haka sai suka ce dukkansu yana daukan sarabira ta ɗikumul harra barda dan haka walahu ma sakana fil layli wan nahari nashi ne mallakinsa ne duk abin da bayan a baya ya ce man ma fi samawati wal ardi wake da mallakar samai da kasai a nan wajen sai kuma ya ƙara zuwa ya ƙara tabbatarwa domin ya ƙara tabbatar da mulki nashi ne shi kadai sai ya ƙara cewa duk abin da ya yi motsi ko abin da bai yi motsi ba da daddare ko kuma rana ga baki ɗaya mallaki ne nawa mallaki ne na Allah madaukakin sarki wa huwa samiu shi Allah din ne mai jin duk wanda ya yi motsi yana jinsa yana jinsa kamar yadda na Aisha take cewa wasi'a subhanallazi wasi'a sam'uhu samawati wal ard sarki ya tabbata ga wanda jinsa ya mamaye sammai da kasai sarki ya tabbata ga wanda jinsa ya mamaye sammai da kasai ta ce kaula ta zo ta wajen annabi ga kaula nan a ɗakin annabi tana tambayar annabi ta ce wasu daga cikin maganganu suna ɓoye wa ita aishan ba ta jin wasu maganganu daga cikin hirar da suke yi tsakanin annabi da kaula sai allah da yake sama ya saukar da aya yake cewa قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله wallahu yasma'u tahawurakuma inna allaha sami'un basir qad sami'a allah hakika allah ya ji kuma sai allah ya ce wallahu yasma'u allah yana ji ba wai kawai ya ji bane ya wuce past tense a'a abin yana ci gaba yana ji sannan siffar hije wallahu sami'un siffar hije haka din ji din tabbas yana ji ba wai yanzu bane ya ya wuce ba kuma wai yanzu bane yake ji a asubbar yake ji din don haka anan yace ce wa huwa sami'u shi Allah din mai ji ne li aswatikum ga duk sautinku ga duk abin da ya motsi yana jin yana jinsa har wanda bai yi motsi ba sannan kuma al'alimu masani siga ta mubalagha bi asrarihim ga dukkan sirrinsu duk sirrinka wanda bai fito zuci na zuciya ma ya sani ballantana abin da ya fito zuci ballantana abin da ya fito baki don haka wannan duka me yake kara wa mutum abin da ya dace ya kara wa mutum tauhidi da kadai ta Allah madaukakin sarki bayan haka Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da cewa قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل كتنبيس يا محمد صلى الله عليه وسلم أغير الله سابان الله أتخذ وليا زن أوكا يزمن توم مذبن سن الأمر فاطر السماوات والأرض وانديك مكا جنسا ميدك السين وهو يطعم ولا يطعم alhali shi yake ciyarwa kuma ba a ciyar da shi Allah madaukakin sarki shi yake ciyar da kowa ka taba jin wanda ya ce ya kai wa Allah abinci ko ya taimaka wa Allah da wani abin da zai ci tunda Allah ya halitta shi yake ciyar da komai ba wai mutum kadai ba har da dabbobi tsuntsaye aljanu mala'iku idan za su ci ballantana mala'iku su ba su amma Allah madaukakin sarki ya shi ya san ta hanyar da suke ci kuma yake ciyar da su wa huwa yut'im wa la yut'am to wannan wannan wanda yake da wannan siffa ta ana shi yake ciyarwa ba a ciyar da shi shi ya dace a bautawa ko kuma wani ya dace a je a bautawa daban wa ya dace a bautawa wannan shi wanda shi yake ciyarwa ba a ciyar da shi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun ma uridu minhum min rizqin bana bukatan wani arziki daga gare su wa ma uridu an yut'imuni sannan bana bukatan su ciyar da ni abinci Allah baya bukatan arzikinka alfarmarsa zace alfarmarsa zace sai ya ba ka kudi sai ya tsoto za ku yi kasuwanci da shi sai wa yake ba ka kudi allah shi yake ba ka kudi sai ya ce kuma za ku yi kasuwanci tsakaninka da shi sai ya ce za ku yi kasuwanci da shi kuma duk da haka sai ka samu mutum bai ci wannan kasuwancin tsakanin Allah ba tsakaninsa da Allah ba wane ne wanda yake sai ya ce man dallazi yuqridu Allah qardan hasana wane ne zai bai wa Allah rance in ka tashi bayarwan Allah ka bawa ina ka tashi mai tana ka bashi إن الله اصطرى من المؤمنين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ كقوتا تاد مثالي أباني مثالي زنبايا أباني لوكة ديارا سيكي يكي يكي تترنسي da zarar ya haɓaka ya tashi shi zai biya masa kudin makaranta ya biya masa kudin kaza ya biya masa kudin kaza ya biya mai kudin kaza da zarar ya fahimci girma ya zo masa mai zai ce zai masa zai ce zai masa aure amma kafin ya yi masa aure sai ya ce bari ya ba sa jari ya juya ko kuma bari ya samar masa aiki haka ne ko ba haka ba ne ƙarin tausayi ne na uba idan ya ba shi jari idan ya je shi shagonsa zai siya abu in ya ɗauka sai ya ce nawa ne abu kaza ai in ya ga dama zai ɗauka ya fita tun da shi ya ba su jarin kuma bai ba su komai ba amma ƙarin tausayi sai ya ɗauka sai ya ce nawa ne sai ya ce a ba ka je mana sai ya ce a gobe na zuwa sai ya karya ka kuma don haka sai ƙara ɗauka ya ba shi don haka wa huwa yut'imu wa la shi Allah shi yake ciyarwa babu wanda yake ciyar da shi to wanda yake da wannan siffar shi ya dace a bautawa shi ya dace a bautawa shi ya dace a ɗauka malibincin al'amari ƙul ya ce ka tsaya ka ji in ne unirtu an akuna awwala man aslama ina so na zama mutum na farko da na fara musulunta a ina a wata al'umma ba tun da aka fara halittar ɗan adam ba kamar yadda wasu suke kuskuren fassarar nan a a a wannan al'ummar ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu ni ne da farko wa ana awwalul muslimin na farkon wanda ya fara musulunta shine wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunda shine manzo na farko shine mutum na farko da ya fara zuwa da Allah ya turo sa dan haka a al'ummar annabi muhammad ba tun farkon halitta ba a al'ummar annabi muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam shine na farko wanda ya fara mai wala kunan na minal mushrikin sannan kar ku zamanto cikin mushrikai masu haɗa Allah da wani wajen bauta idan aka ce shirka shine haɗa Allah da wani wajen bauta ma'ana abin da Allah ne shi kaɗai ya dace yi sai kai tunanin cewa wani Allah ma zai iya wane ne yake ciyarwa? wane ne yake ce ka daina cin abinci har abada ka daina Allah don wani ya toshe maka hanyar cin abincin ka a yau gobe allah sai ya fitar maka da wani wanda ya mafi wancan mu ne muke mantawa a lokacin da muka zo duniya abincinmu guda ɗaya ne shi ne abincinmu shi ne ruwanmu ko ba haka bane nono nonon mama daga ranar da mama ta ce bari ta yi maka wani abu wa mai suna wani yaye za ta yaye ka sai Allah ya bude maka mai sai Allah ya bude maka hanya da kofa da zaka ci da zaka yi mai da zaka iya cin abinci da yawa wannan kadan ya ishe mu samu tauhidi na cewa Allah shi yake yin komai ba kowa ba ba wani ba dan haka qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la da minal mushrikeen bayan haka sai ya ci gaba da cewa a قل كغيا مس يا كاي محمد صلى الله عليه وسلم اني اخاف ان عصيت ربي ني ina jin tsoro a ce na saba wa ubangiji na irin damka da zai mun ta azaba yawmin azim azaba ta rana mai tattabar rana ina jin tsoron abin da zai same ni a wannan rana ta nan za ka fahimci kuskuren mutumin da zai bugi kirji ya ce wai ya kai shi matsayinsa ya kai ga kawai shi bautar da yake yi yana bauta ne kawai don allah shi ne allah ba wai yana bauta ba ne don yana jin tsoron azabar Allah wai shi baya tsoron azabar Allah wai shi baya tsoron azabar Allah akwai su bayan da suke da irin wannan shiga da dukunkunan da faɗan irin wannan maganganun da munanan ladabi ne tsakanin mutum da Allah ya buɗi baki ya ce wai shi bautar da yake yi ibadar da yake yi sallar da yake yi azumin da yake yi ba wai yana yi don yana tsoron azabar Allah ba ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam cikin halitta duk wata karka ba ta kai walittaka ta annabi ba to shi ma da kansa an ce masa ka gaya musu inni akhatu in asaitu rabbi ina tsoron a ce na saba wa Allah na saboda mai azaba yawmin azim azaban babbar rana annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa yana yin addu'a yana cewa a duk sallah idan yayi yakan yin addu'a Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa min azabi jahannama wa min sharri fitnatil mahya wal mamati wa min sharri fitnatil masiihid dajjal Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri ya Allah ka raba ni daga azabar kabari annabi yake yin wannan addu'ar wa min azabi jahannama Allah ka raba ni daga azabar jahannama annabi yake yin wannan addu'ar wa min fitnatil wa min sharri wa min fitnatil mahya wal mamati Allah ka raba ni daga fitinar rayuwa da mutuwa Allah ka raba ni daga fitinar masihud dajjal Dutal annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yin addu'a yace ya Allah ka raba ni daga azabar wuta sai yau kuma wani a ƙarshen zamani ya zo ya ce wai shi ba yana bauta ba ne ba yana azumi ba ne ba yana sallah ba ne ba yana kaza ba ne don yana so don don tsoron azabar Allah a a kawai yana yi kawai don Allah shi ne Allah wai har ma za ka suna cewa wai ai duk wanda za ka ga yana yin abin nan don bautar Allah yana azumi yana kaza sai su ce wai kamar mutum ne ya zo ya kafa abin nan tireda a kasuwa in ya kafa da a kasuwa mutane su zo su suna siya kamar haka kake kasuwanci wai haka suke cewa haka suke kake kasuwanci tsakaninka da Allah eh haka Allah ya tsara rayuwar ya halitta ka ya ma kaza ya ma kaza ya ma kaza ibadar ka ba ita za ta kai ka garamar Allah ba amma dole sai ka yi masa abin da yake so sannan sai ya cika ta maka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana yake gaya wa nana Aisha yake ce mata kowa da kike gani a duniya kowa da kike gani a duniya kowa ne da kike gani a duniya zai shiga aljanna ne da rahmar Allah ba wai dalilin aikinsa ba sai nana aisha take cewa wala anta ya rasulullah har kai ma ya ma'aikin Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na'am wala ana har ma illa an yatagammadani an yatagammadani Allah bi rahmatihi sai dai in Allah zai lullube ni daga mai da ramarsa don haka wannan shine abin da yake tabbatar da cewa dole mutum ya ji tsoron azabar Allah madaukakin sarki Allah ka raba mu da azabar ka bayan haka Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da cewa man yusraf anhu yawma idhin faqad rahimah wa dhalika al-fawzul mubin Allah madaukakin sarki yake cewa man yusraf anhu ay man yusrafu al'azabu anhu duk wanda aka karkatar masa da azaba a ce azabar Allah bata dandane sa ba a wannan ranar faqad rahimahu hakika Allah madaukakin sarki ya ya ji tausayinsa a ce mutum ya je shi azabar Allah bata shafe sa ba wannan ya tsallake rijiya da baya ya tsallake rijiya da baya wa zalikal fawzul mubin wannan shine abin nan na fili rabauta ta fili rabauta ta fili wannan ita ce rabauta ta fili mabayyaniya kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa faman zuhziha anin nari wa udkhila jannata faqad faza wanda aka janye sa aka dauke sa aka tseratar da shi daga wuta daga wutar Allah faqad faza haƙiƙa ya rabauta faman zubziha 'anil nari wa udkhila aljannata aka shigar da shi aljanna faqad faza ya rabauta me za Allah ya ce faman zubziha 'anil nari wa udkhila aljannata ai matakin guda uku ne matakin guda nawa ne guda uku ne akwai wanda direct idan suka je aljanna za su shiga akwai wanda direct idan suka je wuta za su tafi akwai kuma ashabul a'rafi ashabul a'rafi san ashabul a'rafi ɗan tozon la'arabi ɗan tozon la'arabi suna kan wani tudu ne idan suka tuya suka hango ɗan wuta idan suka hango 'yan wuta sai su ce Allah ka raba mu Allah karka kai mutum Allah karka kai mutum idan kuma suka juya suka hango 'yan aljanna sai ka ce Allah ka kai mutum za a ajiye su si wasu adadi na kwanaki da shekaru a nan wajen saboda wasu laifuffuka da suka yi don haka waɗannan a ashabul a'rafi daga ƙarshe za su zo su su ma Allah maɗaukakin sarki ya ji tausayinsu ya shigar da su aljanna Dan haka rabauta tana tabbata ne ga mutum a lokacin da ya ga ya kuta ya shiga ina ya shiga aljanna an raba shi daga azaba amma kafin haka bayan haka Allah madaukakin sarki sai yake cewa wa yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki yake cewa in yamsaska Allahu bi dhurri da Allah zai shafe ka da cutuwa fala kashifa lahu babu wanda ya isa yayi maka illa huwa idan ba shi ba waye zai yayi maka cutuwa idan Allah ya jarrabe ka da cutuwa idan ba Allah ba babu wa in yamsaska bi khairi nan idan ya shafe ka da alkhairi fa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan komai kamar yadda ya tabbata a hadithin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa wa'lam anna al-ummata kasan al-umma law ijtama'u da za su hadu ala an yanfa'uka bi shay'in kan su amfanar da kai da wani abu lam yanfa'uka shay'in ba za su iya amfanar da kai da komai ba illa bi shay'in kad Allah laka sai da abin da Allah ya rubuta cewa amfanuwa ne gare ka yan garin yan gidanku babanka mamanka kowa dinku ku sahada akan cewa suna so ka zama mai amfani baka isa ka zama mai amfani ba sai Allah ya yarda cewa kai mai amfani ne sai Allah ya yadda cewa kai mai amfani ne hakanan kuma law annal ummata a ala an yi bi shay'in da al'umma za ta a akan za ta cutar da kai to ba ta isa ta cutar da kai da komai ba sai da abin da Allah ya rubuta cewan cuta ne kuma zai same ka shi yasa ake neman Allah ya tsare mutum daga ina daga me daga dukkan halittar Allah shi yasa ka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa kamar yanda Abdullahi ibn Abbas yake cewa uhdiya linnabi sallallahu alaihi wa sallama bagla wata rana an baiwa annabi sallallahu alaihi wa sallama kyauta ta taguwa daga kisra aka kawo masa kyautar wannan abu sai ya dora ni a bayansa da ya dora ni a bayansa kenan annabi yana hawa taguwa dabba jaki sai ya dora wani a bayansa saboda me saboda saboda nuna tawaru na annabi sallallahu alaihi wasallam da kaskantar da kai na annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ya goya su a bayansa abdullahi ibn abbas yaro ne dan karami sai annabi yake ce masa ya gulam ya kai dan yaro sai abdullahi ibn abbas ya ce masa ina jin ka ya ma'aikin allah amsawarka ya ce bari in karantar da kai wani karatu ka kiyaye wannan karatun da kyau laha ya hifazka ka tsare Allah Allah sai ya tsare ka ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya kiyaye ka idan ya zama kai kullum kana kiyaye dokokin Allah Allah sai ya kiyaye ka laha ya hifazka ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya kiyaye ka shi ya saka ɗaya daga cikin magabata ya kai shekara 160 lafiyansa garau zan kowa in ya zo ya gansa kamar yaro saurayi kuma shekararsa 160 sai aka ce masa kai ga ka kayi shekara 160 amma gem kana yin abin da ɗan ƙaramin yaro zai iya yi sai ya ce a ababun hafiz na hafi sigari fa hafi da allahu lana fil gabanmu ne muka kiyaye su a lokacin muna yara ƙanana muna jin ƙarfi a jikinmu ba mu je mun yi abin da Allah baya so ba sai Allah ya tsare mana su a lokacin da muka girma don haka ya haifarka ka kiyaye dokokin Allah duk abin da Allah ya ce ka kiyaye ka kiyaye Allah ya zamanto tare da kai ya kiyaye ka ta jirgu a mamakar ka kiyaye Allah sai ka samu Allah a gabanka idan aka ce za ka samu Allah a gabanka ba wai Allah ya zo ya tsaya a gabanka ba idan ka je ka samu wani masaraki ko ka je ka samu wani mai matsayi sai ka gaya masa matsalanta ya ce ce ka muna tare da kai ai ba shi zai taso da gangar jikinsa ya zo ya same ka ba ko ma'ana zai tallafa maka zai yi magana zai saka baki yake cewa ta'arraf ila Allah fil rakhai ya'rifka fi shidda ka yadda Allah ya san ka lokacin da kake walwala lafiyar ka kalau kana jin cewa kana samu baka da matsala kudi yana shiga jikinka to a wannan lokacin kai kokari Allah ya san ka ta yaya Allah yake zan yawan karatun Kur'ani yawan zuwa masallaci yawan zikiri yawan ambatan Allah idan ka yawaita waɗannan abubuwan ai shi ya saka Allah ya gaggauta tsayar da annabi Yunus idan kana yawan ambatan Allah to sai Allah ya san a sama muryarka sai ta zama to sananniya ne sai ka zama ɗan gida a sama a fadar Allah da zarar ka shiga cikin kunci kana yin addu'a mala'iku sai su taya ka nan take sai Allah ya amsa maka bukatunka ka kaddara kai ne kake da misali kai akwai wani mai matsayi kullum kana zuwa wajen shi gaisuwa kullum kana zuwa gaisuwa wajen shi kullum kana zuwa gaisuwa wajensa idan bukatar ka ta tashi aikin kafin ka je ka gaya masa bukatar taka wanda suke zama a gindinsa za su gaya masa bukatar ka ko ba haka bane amma kai kuma baka taba zuwa wajen shi ba baka zuwa wajen shi sai da bukatar ka ta tashi sannan ka zo ka kana tahowa abin da mutane za su ce me gashi can bukata ta taso ko ba haka bane don haka ba zai samu karfin gwiwan ya taimaka maka ba amma in a mataki na farko ne su za su ce ai ya cancanta kullum yana zuwa ba a taɓa yi masa komai ba ya cancanta dai yau dai a yi masa wani abu tun da yana cikin kunci shi ne ta'akwaf irin zahifin rata ya arifka fi shidda wa idan sa'alta fas'alillaha idan za ka yi roko ka roki Allah wa idan sta'anta fasta'in billahi in za ka nemi taimako ka nemi taimako a wajen Allah shi ya saka magabata bari mu ji yadda magabata suka yi zirfin fahimtar wannan roƙon idan mutum yana kan jaki idan bulalarsa tsumagiyarsa ta faɗi saboda baya so ya roƙi wani Allah sai ya sauka ya ɗauka da kansa saboda tsoron kar a ce ya roƙi wani Allah amma dai abinda ake nufi a nan wajen shi ne duk abin da za ka roƙa ya zamanto allah za ka roƙa ba zai hana idan akwai wani da kake ganin cewa shi yake yin hanya da wannan abu a samu wannan abun ba ka ce masa ya taimaka amma wannan ba shi zai bayar ba allah ne mai bayarwa in ya taimaka aka samu fa biha wa ni'ma idan in yake taimaka aka samu Allah sai fitar maka da wata hanyar a samu annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa qadqadal qalam bima huwa qa'im alkalami ya riga ya rubuta abin da zai yi komai abin da zai yi a duniya farko abin da Allah ya fara halitta alƙalami Allah ya fara halitta biro Allah ya fara halitta sai ya ce rubuta sai biro ya ce masa me zan rubuta sai ya ce ka rubuta duk abin da zai faru a duniya komai da zai faru daidai da zamanka da ka zo kai a masallaci alƙalami a wancan lokacin ba wani yanzu ba a wancan lokacin ya riga ya rubuta shi a lauhul mahfuz tsararren allon da ba wanda ya zai je kusa da wani, annabi ya ci gaba da cewa falauta hidal khala'iku da a ce halittu ga baki daya za su yi duk abin da za su yi duk yunkurin da za su yi an yanfa'u ka malam ya kuzi lahu su so su amfanar da kai a kan abin da Allah bai so ya zama amfani ba ne gare ka lam ya ƙudiru alaihi ba za su iya samun iko a kai ba ba za su iya samun iko a kai ba shi ya saka idan ka roƙi wani abu in ka ce wa wani ya baka wani abu ya hana ka ko ya ce ba zai baka ba karka ta sa? Allah ne bai kaddar shi zai baka ba in Allah ya yi za ka samu to ta wata hanyar Allah zai sa ka samu in kuma Allah ya kaddar cewa ba za ka samu ba to duk bala'in da za a yi da kai ruwa ranar da za a yi da kai goro da kai mari sai ka samu don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa walau jahidu an yadurruka da mutane za su yi duk abin da za su yi don su cutar da kai bi malam lahu alaika bima yaktubillahu ta'ala alaika kan abinda Allah bai rubuta ce wani zai zo ya zama cuta ne gare ka ba ma qadiru alaihi ba su su sami iko a kansa ba fa in istata'ta an ta'mala bisabri idan har zaka iya yin hakuri ma'al yaqini tare da samun tabbas faf'al to kai ka zama mai hakuri da samun tabbas fa illam tastati' idan ba za ka iya ba fasbir to kai hakuri. fa inna fi sabri ala ma takrahu khairan kaseeran haƙuri akan abin da kake ki yana da alkhairi da yawa ba ka san ba san talauci amma sai Allah ya jarrabe ka kai kai wani alhaji ya baka zari ka je ka za zari ka fita daga talaucin nan ya kiye maka ai ba ka san talaucin ko to Allah madaukakin sarki sai haƙuri akan hankalin alkhairi ne mai tarin yawa kai ne baka san alkhairi bane wa'lam anna nasra ma'a sabri kasancewan ita nasara tana tare da haƙuri ba a taɓa samun nasara ba sai an yi mai haƙuri masu hikima kan cewa mai haƙuri shi ke dafa ruwa shi ke dafa dutse ya sha romansa wa'anda ma'al karbin fard wa'anda ma'al usri yusra babban darasi da wannan dogon hadisi ya karantar da mu shine duk abin da Allah ya rubuta cewon amfanuwa ne zuwa gare ka to tabbas zai zama amfanuwa ne zuwa gare ka kuma babu wanda ya isa janye duk wanda ya ga daman duk wani abin da ya zama alkhairi ne ko kuma cutuwa ne zuwa gare ka mutane suka yi kokarin su tunkuɗe shi babu wanda ya zai tunkuɗe sai Allah ya ga daban ya tunkuɗe sai ya tunkuɗe maka mutane ne suka iya zama sababi da dalili kaga tabbas wannan sura ta cika tana mana bayani da karantar da mu akan mai akan tauhidi dogaro ga Allah shi kadai bayan haka Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da cewa wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa huwa al-hakimul khabir Allah madaukakin sarki yace wa huwa al-qahiru shi din Allah din shi al-qahiru mai galaba sayayye al-qahiru mai karfi mai iko mai kudura idan ka ce mai kudura to ka ƙara alƙaharu ta fi ƙarfin kudura shi ne mai ƙarfi shi ne mai iko shi ne mai fawa shi ne mai izza shi ne ke sama akan bayinsa wa hakimul khabir kuma shi Allah ɗin mai hikima ne AlKhabiru masani hikimarsa da azincinsa ke sakawa ya yi abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama bisa ga hikimar da ya ga dama bisa ga hikimar da ya ga dama mutane ne suna tafiya suka zo su abuja da suka zo su abuja sai suka ce suka gama abin da za su gama da suka gama abin da za su gama bayan sun gama abin da za su gama sai suka kama hanya suna tafiya garinsu suna cikin tafiya sai aka kirawo su a waya aka ce sun yi mantuwa aka ce musu sun yi mantuwa don haka sai suka tsaya suke tattaunawa to ya za su yi a wajen tattauna saboda sun yi nisa sun bar abuja sun yi nisa suna ta tattaunawa to ya za su yi ƙarshe sai suka yi shawarar cewa ɗayan ya yi gaba ɗayan kuma ya shiga motar haya ya dawo ya dawo ya ɗan kowannan abin da suka manta Cikin haka ne haka ne wanda aka ce ya yi gaban sai ya tafi yana ɗan wucewa daga inda suka tsaya din nan yana ɗan ƙara gaba bai wuce 'yan kilomita kaɗan ba sai ya samu yanzu yanzu 'yan fashi suka bar wajen wannan tsayuwar da suka yi ita ce allah ya kwatar da su a tunaninsu wannan tsayuwar shari'a ne a tattare da su ko ba haka ba ne amma sai ya zama mai alkhairi ne tattare da su alkhairi ne tattare da su don haka ko addu'a ce yanzu za ka iya daga hannu ka ce ya Allah ba ni kaza ya Allah yi min kaza ya Allah yi min kaza Allah cikin hikimarsa da ƙwarewarsa da matsayinsa na gwani gangaren in ya ga dama sai ya hana ka wannan abin da ka roƙa sai ya baka wani abu daban wanda da za a nemi shawarka yanzu misali sai Allah ya sai ka ɗaga hannu ka roƙi Allah ka ce ya Allah ba ni dubu ɗari ya Allah ba ni dubu ɗari ya Allah bari dubu ɗari nawa kai ka dubu dari sai Allah ya hana ka dubu dari sai ya baka lafiya a gidanka da kwanciyar hankali da nutsuwa ko ba haka bane sai ya baka waɗannan abubuwa cikinin sai ya barka da wannan in ya ga dama in ya tashi sai ya in ka maza masa cewa kai dubu ɗarin nan kake so sai ya ɗauki dubu ɗarin nan ya baka sai ya jarrabe ka da cutar da sai ka kashe miliyan ɗaya ina za ka samu ciko a ina za ka samu ciko ba hanyar da za ka samu ciko kai daman abin da ka roƙa kuma kake ganin shine alkhairi ita ce dubu ɗari kuma an baka don haka daga nan da zaren ka shiga gida hajiya ta ga dubu ɗari cikin hankalinta sai ya tashi hankalinta sai ya tashi sai ta fara maka lissafi kasan su mata matsalarsu idan kana da ran da shekaran jiya muna karatu da mata sai in ke ce musu ku mata idan mutum yana da naira ɗari kar ya yadda ya nuna muku naira ɗari yake da ita ya nuna muku hamsin yake da ita sai a zauna lafiya saboda idan ka nuna musu hamsin kake da ita to mu an tashi maka lissafi lissafin naira saba'in za a yi maka don haka sai ka nemo tuko ba a tsayawa inda aka wannan don haka idan ka zai kun aka yi maka lissafin naira saba'in bayan kai ka ce hamsin kake da ita idan ka fita ka kukuta sai ka fitar da saba'in cikin ɗarin nan ka je ka kasuwa abin da ake bukata kana zuwa kasiyo a kace kuma kudin da kake da shi din bai kai abin nan ba aina ma bashi ne a waje da fita saboda zai dan faranta min kirai ne sai na dan sai na abin da ke san ke sai a hankali dole a faranta min kirai ba shi kira zauna lafiya ba amma da zarar ka ce mata ɗari kake da ita in ba ka yi wasa ba sai ta kwace ɗarin nan sannan ta lissafa maka ta lissafa maka abubu bukatar naira ɗari biyu sannan bukatunsu kuma baya karewa idan naira ɗari ka bata za ka fi kayan sallah naira ɗarin ba mamaki ta ishe ta fi kayan sallah a daidai lokacin da in dubu ashirin ka bata in ta shiga shopping in ta shiga wajen da ake yin shopping sai ta yi ne sai ta karar da ita sai ta je ta kuma ta gama ce banan ta zo tana cewa ka ga shadda mai kyau mai tsada ce na siyo ta in Allah ya tashi jarrabarka sai ta ce za ta je ta gidan biki tana zuwa gidan bikin kawarta tana shiga sai ta ga matar wani ta zo ta ta fita ta kyau sai shaidan ya nuna mata cewa watan ta fita ki kyau don haka tana dawowa hankalinta in yayi dubu sai ya tashi bukatar ta shi ne ta samu wanda ya fi na kowa kyau don haka yanzu sai ta buga maka hankali to dan Allah da a baka nutsuwa da kwanciyar hankalin gidan da a baka dubu ɗarin kawace ce mikiya wanne ka fi bukata da haka ba dole abin da kai kake ganin cewa shi ne alheri zai zama alheri ba Allah cikin hikimarsa da gwanin cewarsa shi ya fi sanin abin da ya fi alheri shi ya saka za ka iya roƙon abu ya ga cewa a lokacin nan ba shi ba ne zai dace da kai ko kuma ya ga cewa in yanzu ya dace da kai sai ya baka ta ko kuma ya ga cewa ba wannan bane ya dace da kai ga abin da ya dace da kai an rubuta maka cewa za ka yi hatsari subhanallah Allah ya kiyaye an rubuta a littafin cewa za ka yi hatsari motar ka ta yi fata-fata ka samu rauni idan ka nace da addu'a sai abin ya yi kasa sai ka yi hatsarin amma idan ka yi hatsarin motar ka ba za ta yi komai ba kawai za ka ɗan gurji wani ne kai mai ka roƙa ba mamaki wata motar ka sai Allah ya ga cewa wancan motar idan ka siyo ta kullum kana hanyar wajen bakanike ba ka da kwanciyar hankali da nutsuwa don haka kullum alkhairi ake roƙon Allah sannan idan ka roƙi Allah kaga Allah ya hana ka ka ci gaba da naci roƙon nasa sannan karka sare ka ce ni fa na roƙa na roƙa na roƙa Allah Allah bai ban ba wani ya Allah na roƙa yau na roƙa eh, na roƙa na ɗaya kaban na roƙa na biyu kaban na roƙa na uku kaban ya Allah in kaban na hudun nan shi ke nan ba nan ƙara roƙon ka ba shi ya yi tunanin wai Allah kamar mutum ne ka san mutum in ka roƙe shi sau ɗaya sau biyu sau uku sai ya gaji ko to ya yi tunanin Allah ma haka ne ya yi tunanin Allah ma wani ne wai shi kuma alhaji ne ya je yana aikin haji ya je yana aikin haji sai ya tadda wani a gefe guda ya daga hannu yana ta tewaye ka'aba yana cewa ya Allah dubu goma sha daya ya Allah dubu goma sha ɗaya Allah alhajin yana gefe yana jinsa shi ma yana shi kuma miliyoyi yake roƙa yana karkacewa da ya zira hannu a aljihunsa sai ya ɗauki dubu goma sha ɗaya ya lissafa ya bashi shi da Allah ka karkara ba Allah hankali mu muna roƙon da yawa kai kana roƙon wani dubu goma sha ɗaya kaga ya dan ba da kala ba shi yanzu shi me za ka fahimta bukatar wannan tabiya ko ba haka ba ne shi dubu goma sha ɗaya da mun yi roƙa to bukatarsa sa biya yanzu saura ta ka kai kuma watakila miliyoyin ne watakila kuma wani alkhairi ne daban zai zo ya same ka watakila za a tara maka a kai maka su aljanna don haka wahuwal hakimun khabir allah maɗaukakin sarki mai hikima ne sannan kuma gwani ne wajen raba arzikinsa wajen yin duk abin da yake yi a lokacin da ya ga dama yana yin duk abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama a ranar da ya ga dama yakan ba wa kowa abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama kuma ga da ya ga dama don ya hana ka abu karkai tunanin sharri ne ka sa alkhairi ne shi saka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa yake cewa ajaban li amri almu'min ina mamakin mu'mini inna amrahu kullahu khair dukkan al'amarin mu'mini alkhairi ne in asabatu dharra'a idan cutuwa ta same sa sabara fa kana khairan lahu sai yayi hakuri sai zo ya zame masa alkhairi mumini idan aka cuce shi ko ko cutuwa ta same shi baya tashin hankalinsa ya je yayi abin da bai dace ba wa in asabatu sarra in abin farin ciki ya same sa shakar sai ya daga hannu ya gode wa Allah fa kana khairan lahu sai zame masa alkhairi haka mumini yake a koda yaushe shi saka Allah madaukakin sarki biyadihi maqadir a hannunsa komai yake bayan haka Allah madaukakin sarki sai yake cewa qul ayyush akbaru shahada ka tambaye su menene abin da yafi karfin shahada alimamul kalbi yake cewa ata ahla makkah rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ata ahla ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya zo wajen mutanen maka faƙalu sai suka ce arina man ya shahadu laka man shahadu annaka rasulullah ka nuna mana wa zai shaidan kai ma'aikin Allah ne kamar yadda jiya muka karanta cewa sun ce a turo mala'ika da zai yi shaidan cewa kai daga wajen Allah Allah ya turo ka ka ji ba ta ba fa inna la nara ahadan ba ma ganin kowa yana gaskata ka yahuda سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنه ليس laka عندهم ذكر man tambayi yahudawa da kiristoci suka ce su ba su jan wani ambace ka a cikin littafin su ba wannan duka eh, san kai ne suka fada fa anzalallahu sai Allah maɗaukakin sarki ce kul ka tambaye su ayyu shay'in akbaru shahada menene girman abin da idan aka ce ya zama shaida ya kai makura idan ana neman shaida sai aka same shi ya kai karshe na'am idan kana neman shaida misali aka ce ka kawo shaida sai aka sai ka zo ka ce ga shaida na wane ne idan ka kawo wanda a matsayin shaida ya kai kanshi shine babban shaida shaidar da babu wanda ya kai su shaida wane ne ka tambaye su idan sun baka amsa to an kuma ba su baka amsa ba ka ce musu kulillahu shine Allah shine babban mai shaida akwai wanda ya kai Allah shaida idan ka ce ba ni shaida wani mutum wata rana ɗan kasuwa ne yana kasuwanci sai ka abin ɗinsa a kudinsa ya kare kuma ga bukatar yana bukatar zai yi wasu kayayyaki sai ya ga wani mutum yana ganin wani mutum gefe kuma wannan mutumin da ya gani ya gansa da kuɗi sai ce da Allah ka taimaka ka bani kuɗi ina so na si kaya na si kaya na je na siyar da kayan zan aiko maka da kudinka ya ce waye shaidanka akan za ka aiko min da kudina sai ce Allah ya ce waye garantanka to na ga Allah ne shaidanka waye garantanka waye zai tsaya maka sai ce Allah sai ce to tunda ka ce Allah ne sai ranka kuma shi ne ka shi zai tsaya maka ni kuma na yadda sai ya ɗauki kuɗi ya bashi rana kaza lokaci kaza zan dawo maka da kuɗi shi kenan ya si kaya ya hau jirgin ruwa ya tafi ya hau jirgin ruwa ya tafi ya je ya siyar da kaya ya zo zai tsallako teku ya kawo masa kudinsa yana zuwa sai ya rasa jirgin ruwa ya tsaya ya rasa mai ke masa daɗi kuma gashi nan yau ne alkawarinsu a ranar ne alkawarinsu kuma ya rasa yaya zai yi ya zai yi sai ya ce masa a nan take sai ya ga wani dan a sai je saro itace sai ya tsaga itacen gidanin sai ya rubuta takarda ni ne wanda ka bani kudi na ce Allah ne shine shine garanto na Allah shine ne ta na zo ne zan zan hawo jirgin ruwa na rasa jirgin ruwa amma ga kudin ka nan na yi kasuwanci na har na ci riba ga kudinka nan ka ɗauka na gode shi kenan sai ya wulla a cikin wannan ruwan da ya wulla a cikin ruwan shi kuma wancan mutumin yana can yana duba ya ga jirgin da zai zo yana duba duk jirgin da ya zo ya gaba wannan mutumin duk jirgin da ya zo ya gaba wannan mutumin duk jirgin da ya zo ya gaba wannan mutumin jirgi na ƙarshe zo ba shi can sai ya ga wani itace yana yawo a cikin teku sai ce to tun da na rasa mutum bai zo ba bari na ɗauki cancan na je na faskara shi na je ko ɗan tuwo ko ɗan girki ma na je ni na yi shi sai ya ɗaukar yana zuwa da ya fasa yana tsagawa gida biyu sai ga takarda ta faɗo sai ga kuɗi ya biyu sai ya ɗauka ya karanta ya ce to alhamdulillah shi kuma yana can yana tunanin wannan kudin ya iso ko kuma bai iso ba yana ta tunanin kudi ya zo ya same shi ko bai zo ba har sai da sati ya kewayo ya samu jirgin ruwa sannan sai ya kara dunkulo wasu kudin sai ya zo ya same sa sai ya ce masa wani ga kudinka da na karɓa don allah ɗaya kuri ban samu jirgin ruwa ba sai shi kuma ya ce masa a'a ai ranar da muka yi alkawari da kai wanda ka ba wanda ka mayar da shi a matsayin sheda, ka mayar da shi a matsayin garanto ya kawo mun kudin shi ne wa Allah ya ce ya kawo mun kudin don haka wane ne babban shaida an ana neman shaida ka tambaye su in sun ki su baka amsa ka gaya musu kulillahu ne Allah shahidun baini wa bainakum to Allah shine shaida na da ku sannan kuma ku tsaya ku ji da kyau wa uhiya ilayya shaidan da aka da ya zama shaidan da ya zama wa uhiya ilayya hadha an yi min wahayin wannan alqur'ani li unzirakum bihi dan nayin muku gargadi da shi gargadi ta hanyar duk wanda yake yamini to zai haɗu da fushin Allah wa man balaga da kuma duk wanda da ku da wanda sakon ya je ya same shi da ku da duk wanda sakon ya je same sa duk wanda bai imani da ni ba to Allah ne shaida tsakanina da shi a inna innakum shaduna anna ma'a Allahi alihatan ukhra yanzu ku kuna shaida kuna faɗan kuna tunanin kuna da garantin cewa tsakani anna ma'a Allahi gami da Allah banda Allah Allah yana da wani abun bauta daban Allah yana da tsara yana da abokin tarayya yanzu za ku yi bayan da wannan shaidar kul ka gaya musu la ashhad ni dai ba zan shaida ba ni dai ba zan shaida ba kul inna ma huwa ilahu wahid ka gaya musu shi abun bauta ne tilo guda daya wa innani bari'un mimma tushrikun sannan ni na barzanta da duk abin da kuke hada shi da wani wajen bauta ma'ana Allah kaɗai zan bautawa sannan kuma na barranta da duk wanda za ku bautawa sabanin Allah kaga wannan sura dukkanta gaba ɗayanta tana magana akan menene akan tauhidi kaɗai ta Allah madaukakin sarki abinda na faɗa ya zama daidai Allah ya tattara mu cikin lada abinda na kuskure ina fatan Allah madaukakin sarki ya fi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الله